ka ah! ni za a sa a sawanya ta kuka jirbirin yau zan sha jini gane gane gane wuka kuma ni waye isa a sawanya ta kuka ya ah! fa'ida na ya mutu gadi yayi yanzu saboda Allah da annabi dama kai ne ka sa mai gadi ya buge min yaran nan ya mishi wannan abu yaushe ne motoci ba kike ya kare saboda Allah da annabi sile ai dama kai karatun ka akai na yake karewa ko na lura da wannan me yasa lokacin da mai gadin ya make dan ba kai mishi wa'azin ba bana ne kai ba gadi dubi yanda ya tashi a zaburi da karfinsa wannan shine mara lafiya ya gabata. to Allah ya haramta ka aure ne ka gani ma ina da guri kenan in cike ta hudu ko babu a taimaka babban gida eh ga babban gida sama babban gida komai in za su yi za su yi a cikin gida ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a nan gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida da ka kasuwa ba kuma shikenan kullum a kira ta kuma ana a matsayin rayuwa ta da amma dai tun da ka gana kira ka ai kamata ya da ka zo ka tambaya ka ji menene yake faruwa kai kwata kwata na lura da kai rayuwar da ka saka a gaban ka kawai ita ce rayuwa baka damu da rayuwar iyalin ka ba alhaji to to to to to kuma ke kan yauri ke gaban ki kullum babu da ke gata wurin ranar kasuwa sai ba ni dai kawai zuwa ga gida saboda Allah ni fa ba magana zuwa kasuwa nake maka ba jibrin fa bai dawo gidan nan ba tun jiya da ya fita da rana sai me sai me dangana da annabi dangana da jibirbirin kuma jikin mu ya da ni kuma aka ce tun jiya da ya fita bai dawo ba shine zaka ce mun wai sai aka iyaya haba alhaji jibirbirin ba ba ba ba dan jajin yaro bane ba jibirbirin bane shekara 20 saboda Allah kuma zai zai zai zai bai karkansa ba kuma na ba wani a ciki amma dai komin girman da yayi tun da kana nan ai yaro ne a gurinka to to to to to to yayi sosai shikenan da gida kuma zauna kenan ko yanda nake so a yi ka tafi duk inda jibrin yake alhaji ka nemo min ɗana ka da min da shi to to shikenan to naji naji naji sai sai sai alhaji tsaya kar ka da min nan gidan ba tare da jibrin ba saboda na san yanzu kai abin da yake gaban ka shine a gaban ka to wallahi kar ka da gidan nan ba tare da jibrin ba zan zan zan zan zan zan zan zan duk inda zaka shiga ka dawo min da ɗana kai ba gargari ba gargari bai wani da hauka na kana da annabi me faru bai wani jiburburin bai kan hajiya da tun jiya wani gaci ba cikin gida aho wai ba ta gaci birin ba eh to wai ganshi ha a mu ma rashin ganin sama alheri ne to to jiburburin eh, eh, eh, saboda Allah da annabi yanzu da shekara 20 da mutane to ba yaro bane ba ai da kaga wannan yaron to kaga matsala ai ana ganin sa to matsala ne ma ko da in ta ba zai dawo sau ne yana tafiya a kwana biyu ma wa gidan hello eh eh police station gani ya eh to to to to shi kenan to shi kenan rashin hankali kuma da na da me ya faru kuma wai jibirbirin eh. yan sanda kama shi wuka wani shi aka kama shi da wuka eh yanzu yana police station eh shi kawai a ah! sa'aje shi ne mu tafi ya batun kuɗi to baka baka me ce ce ce ce ganye a mu tafi ai ganye sai an fita da shi a a gawa muka dauko haba a cire ganyen idan mun gama da duk za mu tafi ko wani da dare mu police station dauki yaro haba da Allah haushi da suke wani mutanen nan wallahi tallahi wani irin wani irin hauka hauka ne wannan yaro kamar da wurin da wuka kan ɗan sanda su kama ka zo kana kana kana kana kana kana kana kana ta wani kana kana kana hada hanya alhaji eh? ina ka samu kar ka kar ka kar ka kar ka ina ka same shi wajen yan sanda yan sanda eh jibril da ka kama shi akai an kama shi da wuka ya zo iya ta tabbila cikin gari iya cewa wai ni ni ni wai sai sai sai ya kashe yan sanda suka kama shi kin gan shi na ciki to abu ya zama ya zama kuma ba ba wani abu sai rashin mutunci kuma shi kenan kuma wai wai jibirmu wani ni ne kashe a kama shi da wuka laifin waye laifinka to ya ya zama kuma ni ne ni ba laifinka ne to ta ya zama da ana zaune lami lafiya a cikin gidan na hankalin kowa a kwance ka tashi ka ɗauko magana aure kaga ko baka so hankali ya kwanta ba ki ba magana aure an bar wannan magana ana kawo wannan turba ake ko ashe an bar wannan magana kuma ko an bata yi to naji an bata ko to me yasa ka sirare ka fita daga cikin gidan nan bayan mun yi da kai cewa ba za ka fita ba to shi ba kuma zan fita ba ce ba kuma zan fita ba ba kasuwa ba fita ba har kashi ta kasuwa taso kuma shi kenan kuma sai a ce kuma ba zan je wajen kasuwa amma ai cewa ne kar ka fita yi asara yanzu ke na biyu miki kuma shi kenan asara za a yi ba kuma haka ake yi ai na tsaya ce da saurari maka da kuma zan ba da cikin asara kuma mutane kuma kudin su ya zo ya hau da hmm? kuma kira magana cewa na na na sanda ina sanayi ina sani kamar ya kana sani idan ba ki sanar ba ke karo kuma ba san dan kai ba mu sha duk gantika ko mu sha kuma ai rashin gaskiya ne yasa ka kai san dan babu wani rashin gaskiya ke an ga miki ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ka fahimta magana to ba dole ko mutum ya sanar ba saboda kai je ya sara kuma a kasuwa shi ne bakwar magana ba magana shi ta kasuwa kuma an je an yi nasara an samu abin da aka samu kuma ke ma na zo miki da kasanki dama ta kasuwa ba ana kama ka sanki ba in an samu wani al'amari ya ta bada to a bani zan baki na ce da ke. kira nan a ƙasa ni da zai shiga cikin dindin ba ki kasance kikuru wani abu ne a ciki a ba za a ban a nan ba babu kuma cikin kikuru kasuwa ce dai kuma an yi nasara kuma kaya sun shiga kuma shikenan an sallama ke ma na ware miki na ci kasan kawai wanda aka saba to naji ji to na ji shikenan haka ake yi saboda Allah shikenan kurun sai ki zo kuma yaro karami kuma wace da wuka wai yaro zai kashe abin bukari naji eh to yaya kai ka ga komai ka ba ta gane ba ko ta ciki ai dama na gaya maka in dai wannan abin da na gaya maka eh. to ba za ta fuskanta ai wace ce to to kana ji ko eh. ba zai zuwa zan je je da ta mata da da ba ta da sai ka zo mu sake yawa eh. to akai wanda kaga ciki gane ba ko a'a ba ban gane ba a ah. amma yanzu ai na gane abin da ake nufi ah. ni za a munafinta ba kari a'a ce magana magana ce ta jana'iza za mu je jana'iza ka je ka shirya mu je jana'izar nan iyo wani shiri kuma mu da wata jana'iza to sai dai in gawar ka za a yi sallata lawani ne mai lawandi ba ba ki gane lawandi ba ba wani na munafiki ice yaron buzu lawandi ba ƙarya yake yi ba wani lawandi kuma bari ka jin gaya maka idan ba a sallaci gawar lawandi ba kai dawo mm, mm, ah, kai za a sallata yanzu wa alaikum salam tafaddal tafaddal tafaddal tafaddal limaza lihaza me yake faruwa wallahi lahaza sile na'am wannan bukarin da kake gani munafiki ne a cikin gidan nan shi ne yake zuga alhaji yake sa alhaji yake mun rashin mutunci a cikin gidan nan a buka buka buka buka buka buka kai zaka da ka to baka ana ana kuruwa ba launi ya mutu na'am na'am launi eh sile kaka a'a ina zuwa hajiya aba ana buga launi ya mutu sile wato ainihin ba na jin daɗi irin yadda wato waɗannan al'amura suke faruwa saboda Allah a cikin gidan nan to wato bai kamata a ce ainihin wanda yake daga waje yana jiyo sautin muryar ki ba to kuma irin yadda kike nuna ba wato ainihin abba na muce babu daɗi to saboda Allah irin hakan bai kamata ba ya kamata a matsayina na ɗanku idan na gano gaskiya na yi bayani sai a ɗauka to ko ba haka ba me zafi sile na'am sile fa kiyaye ni ka kiyaye ni kai fa kai ne mai goya alhaji baya dama magana ce fa guda ɗaya a cikin gidan nan magana auren nan fa ta alhaji in dai ba a janye ta ba wallahi zai rai ne zai rinka baci kuma idan muna rigima da bakari ka ƙara barin shi ya fita daga gidan nan to ka tabbatar wallahi akan ka zan huce kai ba kai ne mai goyon bayan su ba to amma ba haka to saboda Allah eh, alhaji aka ce an fasa auren ko to saboda Allah yaushe ah, yaudara ce <laughs> ah. muka yaudara ko ba ciki haba hajiya bugun nan zan yi ta hajiya a rika sassautawa subhanallah ba jin daɗi inda al'amuran nan suke faruwa ba ya mu ba a ce mutanen waje suna jin halin da ake ba wani wani alim bakar da ke tukuna da ci bakar bakar ya tabbata bari da alama tunda ya zabura ayin ba zai tsaya ba wannan masifa ni ka ka ka-ka, ka nuna maka ko abin da ke nuna maka cikin gidan ko ka ni ko ka ni ko abin da ke nuna maka cikin gidan nan ka ni abin da ke faruwa ko eh to yanzu za ka je ka fili ne da ka da da ciki saboda ba maki ya yi ma kofa da da buciyar nan zai ga ta taba mutum kamar mutane maganar auren nan fa eh. ina ganin tun daga wato ainihin ka garo layin bai kamata a fasa ba to saboda Allah yana da fa'ida ba ah, za ka zo ka bi da ba saboda kana da kana tuburbuduwa ya kamata a to ainihin a samu fita saboda Allah na'am zo mu je na'am to ina daga bayan naka ya kamata a kara ma hajiya guda to ni ni ni ni ni ni ni ni ba wani ba wani ke damuna ba yanzu kai kai kai kai gari me ya shawara game da yaro mataki kamata dauka akan wannan lamarin da yake da faruwa ai a kai da Allah tsaya kamar yaya bukari za ka tambaya shawara ko ko ni da na haifi dan to ni na tambaye bakari kuma na yi laifi ke da kawai daga tambaye bakari ko wani bayani ko shi me me abin laifi a ciki saboda Allah haba alhaji ai ni ya kamata ka tambaya me za a yi ba shi ba na me zan tambaye ki akan me kuma irin wani ya taso duk baki bace kika jawo abin da ake ciki a cikin gidan nan wallahi tallahi ke kika kika ga wannan da an yi magana daya guda ana cikin magana magana daya biyu uku wai wani da buciya wai wani ko buciya ko wani kwauri ko kuma wuya ko ko yanzu kai ni ce mai laifi alhaji bayan kai kuma a ce ciki ce mai laifi bana alhaji na'am kada kada a samu matsala bari in fita ka a sassagen ƙorika na a da ne da Allah da annabi kakari ayi magana da baka da sile eh? sile zai musalaha sile ne zai iya tare wani gaje da buce a alaji ah, ai bai kamata a ce wato ainihin ka tafi ba ka zauna maslaha za a yi a a lala lala sule lala lala barkari kar ka fita eh kar ka fita kana fita kar ka fita ka ka ka fita ni da ko mutum ko ne ko ina waje a a kai barkari a barkari a alhaji to to yanzu kuma in ka tashi ka ka fita kuma ni ka bamu da aliya kuma mu ciya ko wai ko zai abu nan hajiya wato ainihin irin waɗannan al'amura addinin musulunci wato ainihin ya mana tanadi ya mana tsari da shari'a al'amura idan aka bi su lafiya lau za a zauna kalan kwarai da gaske wannan al'amari ne na cikin gida sile hajiya bai kamata a ce a gaban bako ana yin wato irin waɗannan al'amura ba ko ba haka ba kai sile ka kiyaye ni wallahi wai kai wato kai ne mai goyon bayan shi kullum an yi magana ka ce wannan ka ce wannan to yanzu ku tsaya duk kuna tunanin abin da nake a cikin gidan nan zan daina yi ne a kan ne shekara da shekaru muna zaune da kai yau kawai ka ce wai za ka yi aure don me ba zan yi magana ba haram ne sile ne zai zo ana zo lafiya gwai ka aure gwai da haramun ne magana ɗaya biyu kudin da kuma muciya ba mutum zai ƙara aure ba saboda Allah ba na'am assalamu alaikum ya yi sule dima ba yanzu yanzu nan ka haɗa su faɗa suna zaman mu lafiya muna hira ka haɗa su faɗa ni na ga alamun gaba ɗaya in mu baya son ki a cikin gidan nan Allah bai son ki ya za a dinga mu ke mata miki wallahi tallahi ga mata dai wato ainihin abba wannan yarinya akwai buƙatar wato ainihin a mata saiti wato ta ɗauki saiti sa ta a auni saboda ita ce wato ainihin umul aba'isu na kufular da wato ita hajiya ita take tuzura kai ka gama da ni ko na magana ƙarfi ga wani kuka yanzu idan idan ba idan da wani abu ake magana ko a cikin gidan nan za a zo a kawo magana magana cin kaji sai ki kada ko mushe zaki zaki kinta na na ha. hajiya al'amarin nan na ƙarin aure ce nake dai ainihin nan ta alƙur'ani kin riga ke ma kin karanta ta ajiyar Allah oh kai ki ma da gani ku wannan kin karanta ta kai da muna kuma mana inna lillahi ma asabirina ajiya ai hakuri fa wallahi sila ka kiyaye ni wallahi sila ka kiyaye ni anya sile anya sile kuwa kai ne kuwa me haka ne wallahi zan tafi zan tafi tashi mu tafi ummi wallahi idan muka dawo ko Allah in nazo na samu mutum a nan gurin ni na san abin da zai to ka ka ka ka ka ka ka ka ka kai na bai gama ko to ai ina ganin ni ma za a iya fitar da ni a da wata da kai ko fitar da kai ko fitar da ni to abba in an zauna akwai matsala to bari da hauka ne wannan ta riga ta kufula to kuma in mun zauna fa akwai matsala to ta ta ta fito cikin ta ta fito cikin gida kuma kai ba za ka ba ka yi komai kai ba to ai ba za ka yi komai kai ba kin da gumbuciya to ai akwai matsala ne a gaskiya ko bari ga baka na ka ga mai mahaifiyarka ce da ku mai mahaifiyarka ce da ku to ba a magana aure ba zan taɓa fasa ba sai fa na auren n'a fa dole ina gaya maka ba muna goyon baya a tun ga maka yau na kwaci kaina da ir a gidan da yanzu na jijigi da aka yi me Allah ne ya kwace ni wai da aka yi me nake wannan matar ta biyo da muciya Allah ya taimake su ne su ya kwacen mami na yi mari ka rasa wanda zaka mara kuma sai yan lele ha wai ya haka ne na fa ga take-taken kasila a gidan nan yayi yawa fa ka gama da ni kuma ka dawo kanta ba ni dan wani abu na kamar ya wani abu na me ina son dan fita yawo ne kuma ba ni da kosisi wato ainihin naji hajiya tana waya da alhaji cewar kawo san masa dukiya ka fitar da su ka shararantar da su su dan su matattu ba rayayyu ba dan tuni sun riga sun koma ga inda ba a tunani.